duk da cewar magungunan kashe kwari da kuma tsirran da ke hana samun amfani gona mai yawa na da mummunar illa ta fuskar gurɓata muhalli amma kuma yana da alfanun gaske wajen bunƙasa amfanin gona sai dai kuma ba safai ake amfani da irin wannan sinadari a nahiyar afirka ba wanda rashin amfani da shi kuma ke haddasa lalacewar ɗimbin hatsin da kimarsa zai iya kaiwa na kuɗi miliyoyin euro a nahiyar ta afirka Wannan dai wata na'urar inganta irin masara ce ta hanyar sanya mata magungunan kashe ƙwari da kuma na kaucewa illar tsirrai bayan shuka ta, sakamakon zuba mata wasu sinadaran kimiyya mai kama da hoda. Sinadaran kimiyyar wanda aka yi ta gwaje gwajen sa a ɗakunan binciken kimiyya da ke nan Jamus. Wani kamfanin ƙasar mai suna Bas Schlotterbeck ne ke samar da shi, kuma a cewar jami'in kamfanin Dr. Ulf Schlotterbeck burin da yake son cimma shine ba da kariyar da ta dace ga masara kana manoma su sami albarkatun noma masu yawa a nahiyar afirka bisa la'akari da illar da irin wannan nau'i na tsirrai ke yawaita yi wa masara a nahiyar. Ya ce ga manoman da ke zaune a yankunan da ke fama da matsalar tsirran da ke hana samun amfanin gona sosai. Sinadaran da kamfaninmu na BASF da ke Jamus ke samarwa zai ba su damar samun amfani mai yawa a ɗan ƙaramin filin da suke da shi saboda zai yi matukar rage tasirin matsalolin ƙarancin amfanin da suke fama da shi. Matsalar tsirran da ke hana girbe masara mai yawa da yi ta fi zama ruwan dare gama duniya ne a yankin gabashin Afirka, inda kuma kamfanin da ke sarrafa sinadaran yaƙi da shi ya ƙulla ƙawance tare da gidauniyar Bill da Melinda. kuma suka samar da irin masarar da aka sanya wa wannan sinadarin kimiyya wanda zai tabbatar da cin gajiyar da ta dace daga noman masarar wanda kuma tuni manoma a ƙasar kenya suka fara cin amfanin gwajinsa sami warugi babban jami'in kamfanin bas da ke samar da irin masarar da aka sanya wa sinadaran kimiyyar ya ce tuni ƙananan manoma a ƙasar suka fara ganin alfanun gwajin da suka yi a wasu filayen nomansu. Uh, ya ce manoman da suka yi gwajin wannan nau'i na irin masara a rubu'in filayen nomansu na bayar da tabbacin cewa suna cin gajiyar da ta riɓanya har sau uku idan aka kwatanta da irin albarkar da suke samu a sauran sulusin filayen noman. Wannan tabbaci ne ga manomin na cewar makomar nomansu ta dogara ne ga cin gajiyar da ke tattare da wannan nau'i na irin masara mai sinadarin kimiyya. A bisa wannan dalilin ne a cewar jami'in manoma a ƙasar ta Kenya ke yin tururuwa wajen yin amfani da sabon iri na masarar. Uh, ya wannan sabuwar fasaha na ci gaba da yaduwa cikin gaggawa. muna ta shirya tarukan ilmantarwa inda muke nuna wa ƙananan manoma hanyoyin fahimtar fasahar for them to understand the technology. Kamfanin Bas da ke samar da irin masarar ya tashi tsaye ba wai kawai ga kokarin samar da irin masarar da ke kaucewa illar kwari da kuma tsirran da ke lalata amfani ba. A'a har ma da gwaje-gwajen kimiyyar da za su sanya kamfanin zuwa filayen noma a nahiyar Afirka da kuma taimakawa manoman nahiyar bunƙasa kudaden shigarsu daga sana'ar.